بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani dama da iko na halartar wannan majalisi da aka gabata. waɗanda suka shirya wannan zama da wannan faɗakarwa Allah ya saka musu da aljanna alkali mahmud abdullahi zurriyarsa wadda suka yi tsayuwan daka wajen assasa wannan makaranta da waɗannan ayyukan alkhairi Allah ya saka musu da aljanna shugabannin wannan makaranta da Allah ya musu muwafaka da tunani irin wannan na haɗa iyaye da ɗalibai da kuma gayyatar waɗansu a cikin malamai domin a tattauna kan matsalolin makarantarsu da ɗalibansu Allah ya saka musu da aljanna iyayen ƙasa da muke tare da su galadiman katagun da su farfeso mansur da sauran manyan baki Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da aljanna kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ɗaya daga cikin abubuwan da na ji ya ambata wadda nake so na yi tsokaci a kai shine na yi saukan karatun alkur'ani ne a hannun mahaifiyata amma na haddace alkur'ani ne a gaban alaramma abbakar salaf Allah ya saka musu da alkhairi Profesor Mansur Malumfashi ya gabatar da darasi gamemmen darasi kuma cikin darussansa da kalmomin da ya ambata akwai ababen sha'awa da kuma ababen karantaswa masu yawa a kullum na kan samu buɗin zuciya idan na ga babban malami wadda ya kai mataki na furfesu da kuma ilimi na addini abin abin sha'awa ne domin ba haka farfesosin da suka wuce shekarun baya suke ba wannan haske ne ma al'umma kuma alkhairi ne wanda ya kai mataki na farfeso zai zo na gabatar da lakta wa jama'a yana jawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana istidlali da maganan malamai yana cewa hadisi ya inganta ko hadisi bai inganta ba wannan abin alfahari ne ga al'ummar musulmai muna roƙon Allah ya ƙara mishi lafiya da imani Allah ya ƙara mishi basira babu wani janibi da ake bukatar a yi magana a kai a wannan zama face duka kowane ɓangare sai da ya tsokaci a kayi abinda nake so na ambata lokaci ya tafi wadda da so a ce maimakon na gabatar da darasi a ce na yi ta'aliki kawai in faɗi waɗansu kalmomi wadda za mu sake mutane ya zama an je an yi ta tuntuntuni kan abin da aka ji na darusa da suka gabata to amma dai zan ambaci waɗansu kalmomi guda biyu ko uku saboda lokacin da aka bani na gina wani program akan lokacin domin abin da aka nuna mun a gayyatan ba zan wuce sha biyu a nan ba to kuma ina da abin da zan yi na musamman kaman wannan daga sha biyu da rabi zuwa karfe daya saboda ka dole zan kalmomin na takaita su Allahumma abin da nake dauke da shi na wannan muhabara din idan muka sake samun wani lokaci kuma ko da nan din ko wani waje kuma sai mu sake gabatar da shi abu na farko yan uwa kamar yadda prof ya ambata da gaske ne ‘ya'ya amana ne yara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu amana ne yaranmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka a hannunmu amana ne duka waɗannan yara Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka akan su ɗaya bayan ɗaya a ranar alkiyama. babu wani ɗa guda ɗaya da kake da shi babu wata ya guda ɗaya da kake da ita face wannan ɗan zai iya zama kasada na shiga wutarka a ranar alkiyama yadda uba zai saba ma Allah Allah ya kai shi wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta duk uban da ka gani a duniya aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa ya kare ‘ya'yansa yadda za ka yi mummunan aiki a tsayi da kai haka ɗanka zai yi mummunan aiki a tsayi da kai wani hadisi na al'imamu hakim hadisi ne ingantacce hadisi na na aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce ma al'umma inna auladakum hibatullahi lakum annabi ce kun ga 'ya'yanku da suke hannunku annabi ya ce kyauta ce ta Allah da Allah ya ba ku ku riƙe a matsayin amana ya habu liman ya sha'u inafan wa ya habu liman ya sha'u zukur yakan ba da ‘ya'ya mata zalla wadda ya so ya ba da ‘ya'ya maza zalla wadda ya so in ya ga dama ya garwaya maka maza da mata annabi ya ce amma ka kwanda sanin yaran nan amana ne ka bar maganan yaro ko hula ce wani ya ɗauka ya baka ya ce rike mini amana Ka san riƙon-riƙo ne na musamman ‘ya'ya amana ne akwai wani hadisi al'imamu bukari ya fidda hadisin hadisin abdullahi ɗan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati annabi yace dukkan ku masu kiwo ne sannan dukkan ku ababan tambaya ne akan wannan kiwo da aka baku ku duba lafazin da annabi ya yi amfani da shi a hadisin lafazin kiwo saboda kowa ko bagware kowa zai iya fahimta idan aka baka kiwo na shanu kiwo na tumaki sai ka je ka sake tumakin ko shanun suka shiga gonan wani suka yi barna idan an zo kamu kai da a kama ko shanu da a kama in da a kai kurkuku shanu da a kai kurkuku ko kai da a kai kurkuku to annabi sai ya ce waɗannan ababa da duk aka danka a hannunku annabi ya ce kiwo ne sai ya ce al'imamu ra'in shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi shugaban abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi ranar alkiyama la haula wala quwwata illa billah yanzu muna magana ne akan yaya ɗanka zai iya zama kasadar ka shiga wuta to wani waɗanda aka danka amana a hannunsa ya kula da su kuma dukkansu za a tambaye shi a kansu ranar alkiyama sun kai mutum miliyan biyar ko miliyan bakwai duk wanda aka ce maka gwamna ne wani sanata ne wani dan majalisa ne dukiyar mutum miliyan biyu ko uku wani dan majalisan za a bashi don kula da wannan constituency nashi a danka a hannun shi sharaɗi wannan kuɗin ko ɗan sara suka ne sai ka sanya ya za a shi ya mori nashi domin duk giran da za a tura ma kowace jiha kuɗin da aka aiko din har 'yan sara suka akwai san su a ciki saboda ka dole ka sanya ya za ka sarrafa shi ma ya amfani nashi sannan za a ma tambaya a kai a ranar alkiyama annabi sai yace warrajul ra'in fi ahli baiti mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a mai tambaya game da wannan kiwo da aka bashi annabi sai yace wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da ‘ya'yansa da Allah ya azurta su da shi babu dama mai gida ya zo ya tambayi ina bironsa yake in dai a cikin gida ya ajiye matarsa ta ce ba ta san inda yake ba abin da ke kwaryar gidan annabi ya ce an ba ta kiwo wa waladihi da kuma ‘ya'yansa da Allah ya azurta su annabi sai ya ce wahiya mas'ula an ra'iyatiha sannan ita abin tambaya ce akan wannan kiwo a ranar alkiyama wannan maganan tambaya da gaske ne za a yi tambaya za a yi tambaya wani hadisi na anas dan malik al-imam tirmidhi ya shidda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin yake cewa inna allaha sa'ilu kulli ra'in an mastar'ahu hafiza zalika an bayya annabi yace Allah zai tambayi duk wani wanda ya bashi kiwon wani abu ‘yan uwana masu albarka wannan kiwo da ake ambatawa kiwo kiwo kar ku ɗauka ya shafi ‘ya'ya ne kawai wallahi ko kiwon tumaki kace Allah zai tambaye ka akai domin akwai wata mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinta hadisin bukhari ne wadda kyanwa take kiwo kyanwa ta kule kyanwar a cikin gida sanadiyar kule kyanwar da ta yi annabi ya ce bata sake ta ta nemi abinci ba ita kuma bata tanada mata abinci ba kyanwar ta mutu a cikin gidan Allah ya ce a kai ta jahannama inna Allah sa'ilu kulli ra'in kulli ra'in an masar ahu Allah zai tambayi duk wani wanda aka bashi kiwo akan abin da aka bashi kiwon hatta ar rajula an ahli baiti za ta kai ma Allah sai ya tambayi mutum ɗaya bayan ɗaya kan iyalan da suke cikin gidansa maganan yara maganan tarbiyya ba magana bace ta wasu maganan yara maganan tarbiyya. ba magana ba ce ta wasa magana ce ta gaske magana ce ta gaske akwai wani hadisi al'imam al-bukhari da muslim suka fi da hadisin hadisin abu huraira malamai suka ce yana daga cikin hadisai mafi ban tsoro a babi na tarbiya annabi ya ce a hadisin kullu mauludin yuladu alal fitra kullu mauludin yuladu alal fitra annabi ya ce duk wani abin aihuwa duk ɗan da za a haifa a duniya ana aihuwansa ne ɗan arziki akan fiɗira ta addini ana aihuwansa ne mutumin kirki ɗabi'unsa ba gurɓatattu ba ne tarbiyyarsa ba gurɓatacciya ba ce halayensa ba munanan halaye ba ne kullu mauludin da alal fitira duk abin aihuwa annabi ya ce ana aihuwansa ne ɗan tauhidi akan fitira ta addini ku ji sai annabi ya ce fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi ya ce sai dai babansa da mamansa su yahudantar da shi aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi aw yumajjisanihi ko kuma su majusantar da shi ya zan ba ma guje ba shi da addini malamai suka ce idan ka kalli hoton wannan hadisin abin tsoro da yake ciki kamar Allah na sanar da bayi ne duka cewa shi fa wadda ya sani akan yaro babansa da mamansa waye ya bata maka tarbiyyar ɗanka wannan can maka kai ta shafa amma kai Allah zai kira domin ɗan nan Allah ya baki shi ne a ɗaki ya ɗauke shi a gida ya baku yanzu me ya haɗa shi da sinima wannan kuma ta rage muku ta yaya aka yi abinda aka baka a cikin gida abinda aka danka maka shi a ɗaki ya koma club yana kwana ko ya shiga sara suka kai ka san dole za a tambaye ka tunda duk inda ya je dinnan daga gidanka ya fita duk inda ya shiga daga gidanka ya fita saboda haka idan kuka kalli hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'ummarsa na saƙo a cikin hadisin shine Allah wadda ya sani kawai akan ɗa baban shi da maman shi wadda ya taimaka wajen gurɓatan yaron tarbiyyan yaron ya lalata yaron Allah zai kira shi ya tsare shi akan laifinsa ranar alkiyama amma wadda za a fara tsayarwa uwarsa da ubansa domin wannan ita ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da fatawa a kai aka tambaye shi ayyu zambi a'zamu inda Allah a laifuffuka wani laifi ne yafi girma a gun Allah kala sai yace ta ja'ala lillahi niddan wa huwa Shi shine ka sanya ma Allah kishiya bayan shi kaɗai ya halice ka Abdullahi dan Mas'ud yace sai nace summa ai to sai me ya manzon Allah kala sai yace anta tula waladaka Kashi khashiyata an yata'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka don kana gudun karka ɗauki nauyin Sun summa sai ne sai ce an tuzaniya ta jari shine yi zina da matar makwabcinka to laifuffukan nan guda uku su sune mafiya laifi to da amma da annabi ya zo amsawa sai ya faɗi a cikinsu kuma wanne ne ya very shirka da Allah shine mafi girman laifi to amma shirka da Allah ya haɗa abubuwa da yawa in ka je gun boka shirka ne idan ka yi tsafi shirka ne to a cikin ajin shirka da Allah ba wadda ya fi muni kamar ka bauta ma gunki ko ka bauta ma wani Allah da aka zo ɓangaren kisan kai wani kisan kai ne ya fi muni ya ka kashe ɗanka domin galibi bisa al'ada ko 'yan fashi da makami in sun yi fashin sukan ɗauko dukiyar ne su kawo ma 'ya'yansu saboda su yi rayuwa shi kuma wadda ya kamata in ma ya yi kisan ya amfana sai ya kashe shi zina wanne ne ya fi muni annabi ya ce zina da matar makwabci to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana magana akan wannan maganan tarbiyya nan ma bai sai yi maganan sara suka ba don karka ɗauka karamar magana ce idan ɗanka ridda ya ya bar musulunci in ridda yi ya zama ba yahude in ridda yi ya zama ba nasare in ridda yi ya zamba ma guje ya bar addini annabi ya ce wadda Allah ya sani babansa da mamansa idan ya ridda aka kamo ka in ya shiga sara suka da aka kamo ka ko ba kamo ka ba to annabi sai ya bada misalin karshen lalacewa karshen lalacewan da shine ba maganar sara suka ba ba kwana a club ba ba bin mata ba ba sata ba annabi ya ce idan ridda ya yi bar musulunci ubansa da uwarsa Allah zai kamo iyaye maganan yara ba karamar magana ba ce wadda ga yana wasa da maganan 'ya'yansa wallahi yana wasa ne da makomarsa wadda ka ga yana wasa da maganan 'ya'ya wallahi na wasa ne da makomarsa yanzu ka ɗauki ɗanka yadda muke darasin nan awar haka idan ranakun karatu ne 'ya'yanmu suna makarantu wani na primary school wani na secondary school dole ya zan malam yana daga cikin abin da kake tunawa ɗanka kara makaranta kana ofis yanzu an yi sallan azar ka tina wane ya yi sallah ko wacce ta yi sallah domin Allah babu ruwansa idan yana makarantar bai yi sallah ba ai kai ka je ka biya kuɗin makarantar kai ka kai shi idan ya ɗauko wata tarbiyya a gun kar ka ɗauka da abarka wallahi jama'a saboda irin karantaswa na musulunci da nuna mana matsayin irin waɗannan ayyuka da haɗarinsu a kan wadda ya yi sakaci a kansu annabi yaƙub alaihi salatu wassalam annabi ku? jika ne na annabi ibrahim Allah ne ya kira annabi ibrahim iskala lahu rabbuhu aslim ya taimishi mishi ka sallama ka miƙa wuya ka mun biyayya cikakkiyar biyayya qala aslamtu rabbil alamin annabi ibrahim yace Allah na mika wuya ma ubangijin talikai duk abin da kace nayi zan yi shi yasa shi annabi ibrahim ake ce mishi wa ibrahim allazi waffa duk wani kwantaraki da ke tsakaninsa da Allah Allah ce shi yayi nashi إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله سيتي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ya baniya. inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan wasiya da Allah ya ma annabi Ibrahim yana dawowa gida shi ma sai ya aje ƴaƴansa ya gaya musu annabi Yaqub shi ma da babansa ya gaya musu shi ma yana zuwa gida sai ya tara ƴaƴansa sai ya gaya musu ya baniya am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي يعقوب yana kan shimfiɗan barin duniya jinyar da bai tashi ba sai tara ‘ya'yansa sai ce musu min idan na mutu mame da ku bautawa wata aƙida za ku tafi a kanta me za ku rike bayana ƙaru suka ce na abu da ilahaka baba za mu bauta ma allanka abin bautanka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma abin bautan iyayenka ibrahima wa isma'ila wa isaac za mu bauta ma allan annabi ibrahim za mu bauta ma allan annabi isma'il za mu bauta ma allan annabi isaac ilahan wahida baba za mu bauta ma allah ne ɗaya wa nahanu lahu muslimun duka mun miƙa wuya annabi yakub sai mai da kai ya kwanta sai ya cika saboda ya san yana haduwa da Allah yana daga cikin abin da za a fara tambayansa malam babu yadda za a yi ko sigari ɗanka ya koma ma Allah yana shan sigari Allah bai tambaye ka ya aka yi ɗanka ya sha sigari ba domin lokacin da ya baka ɗan ya baka shi da sigari a hannunsa ya daka mayar mishi da shi da sigari kuma ba a tambaye ka ba duk abinda annabi ya ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Kowani mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne akan kiwon wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kaga yaro ya ridda ya ridda bar musulunci annabi yace fa abawahu babansa da mamansa babansa da mamansa saboda a gaya maka babu wata rigima ba wata ruwa da ɗanka zai jawo bata buge ka ba shi yasa jama'a a cikin alkur'ani Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum sai ce fahzaruhu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah inna min aula azwajikum akwai waɗansu wani sashi na matanku sai ce wa auladikum waɗansu daga cikin ƴaƴanku aduwwan lakum makiyanku ne fahzaruhu Allah yace ku yi taka tsantsan da waɗannan ƴaƴan me kiyayyar shi ne zai kai kauta shi ne zai kai kauta Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku sani wani sashi na matanku wani sashi na 'ya'yanku waɗansu daga cikin 'ya'yanku a duwan lakum Allah ya ce maƙiyanku ne fahazaruhum Allah ya ce ku dinga taka tsantsan da su ku dinga taka tsantsan da su ɗankan kana nufin Allah yana gaya ma zai ɗauko bindiga ya harbe ka ne? ko zai ɗauko wuka yanka ka ne a'a zai loɓa ka a kai ka wuta zai maka sanadiyar kaza ne ta hanyoyi guda biyu ko dai sonsa da ƙaunarsa ya sa ka kauce hanya ka shiga halaka ko kuma ƙin tarbiyyarsa a kan gaskiya ya sa ya kai ka zuwa ga halaka mu ji tsoron Allah su waɗannan malamai da suke karantaswa a cikin makarantu duk lokacin da na samu munasaba irin wannan nakan yi magana babu wani wanda zaka samu duk yadda kake ji ake cewa wani kaza kaza kaza kaza a rayuwa babu wadda al'umma ta mai da su ba kowa ba a cikin al'umma kamar malaman islamiyya kuma wallahi ba wadda suke ba ma al'umma rayuwa mai kyau wallahi kamar malaman islamiyya su ne suka zama a baya yaro zai haddace alkur'ani mu ne malamin islamiyya yaro zai haddace alkur'ani ubansa ya kawo shi ko alifin ba'un bai iya ba har ya haddace alkur'ani har ya rabu da yaron nan a gunsa ya haddan alkur'ani uban ba zai iya sayan keke ko mashin ya ba mu wannan ba wadda ya karanta sai shi da ɗansa wadda aiki ne wadda in bai yi ba Allah ba zai bar shi ba domin karatun alkur'ani dole ne karatun alkur'ani dole ne duk taron mun nan ba wadda zai je gaban Allah ya wuce Allah sai ya ce mishi karanta mini alkur'ani naji Yukalu li sahibil qur'ani yawm al-qiyama iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya Allah zai ce wani karanta mun alkur'ani na ji karera to in baka iya ba da karera ne shine ilimi kadai da ake tazarce da shi a gaban Allah duk abin da ka karanta a duniya duk girman karatun da amfanin abun iyakacinsa rayuwar duniya Allahumma idan ka gadar da alkhairi alkhairin ya bika amma shi qur'ani yadda kaga yaron nan yanzu ya karanta anan haka zai isa da shi lafira babu wani ilimi da zaka je da shi ba za a ce to kai kwararren kafinta ne in an yi tashin alkiyama Allah ya ce ma ga wani gida kai raftan sa mu gani ka iya ko baka iya ba ya wuce ya wuce alqur'ani ne za a ce ka karanta to yaya za a yi iyaye tsakani da Allah waɗanda suka ɗauki ɗawainiyan yaran nan wajen karantar da su addini a ce su ne suka fi walakantuwa a tsakaninku idan aka ce a yi sahu da iyaye da malamai wadda suka fi kaskanci shine malamin da suke karantar da 'ya'yanku da matanku karatun alkur'ani ya za ce malamin da zai karantar da ɗanka to haka da ga idan an zo ana yayi ba ni koyi waɗannan abubuwa da na fahimta cewa nake yi ya kamata mu samar da tsari yadda ake kyaututtuka ma yara idan sun haddace alkur'ani ko sun ci musabaka a samar da tsari na bawa malamin su kyaututtuka yaro ne za a zo ajiye shi anan yana karatu malamin ya sa a kamo shi a dawo da shi ya zaunar da shi yanzu malam ke faɗa an ba shi hadda bai yi ba uban bai sani ba yaron har ya haddace alkur'ani duk yanzu yadda ka ji yaron nan ya karanta qur'ani ya maka daɗi wani ne ya naɗe kafa ya koya mishi don me za a ba shi mota a hana malamin mota da shi da malamin wa ya fi kokari to sai ka samu malamin ire-irensa ya karantar da guda biyar sai yaro ya je musabaka sai ya dawo da mota wadda ya koya mishi bayi da mashin din hawa ba ina cewa a daina ba su kyauta bane amma kuma a ware kyauta mu wadda ya karantar da shi ya cancanta shi ma a jinjina mishi kuma kyaututtukan da ake bawa yan musabaka inda malamin ake bawa to da yanzu alarmomin sun fi haka yawa da sun fi haka yawa saboda haka za a zo bayan an zo an yaye ɗalibi kaga an bashi shadda an bashi kaza an bashi kaza malaman sa babu abin da za a basu to yana da kyau ku iyaye da ake karantar muku yana daga cikin abin da ke samar da albarkar ilimi albarkar ilimi ilimi yayi albarka wallahi shine taimaka ma wanda ya karantar da kai wannan ba ba karatun addini ba ko kafinta mutum ya koya maka in ka walakanta shi sana'ar ba za ta yi albarka ba duk wanda yake da wata falala a kanka ya sanar da kai abin da baka sani ba to yana da minna a kanka balle wanda ya karanta da kai alkur'ani ko ya karanta da kai sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole karatun yara ya baya za ka samu wata makarantar abinda za a biya a wata a wata a wata abinda za a biya a wata naira ɗari uku ne ko naira ɗari biyar sai ka samu yaro wata biyar ba a biya mishi ba makarantar da za ka samu yaron yake yi na boko abinda za a biya a tam ya fi kudin shekaran wannan makarantar amma ba za a biya ba yaya to za ka yi ka ce kuma kana so ɗanka ya yi karatu ko kuma karatun ya albarka iyaye mata kamar yadda profeso ya ba da shawarwari da kuma nasihohi gare ku ku kuke da kaso mafi yawa kan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya domin kukan fi iyaye maza sanin halin da 'ya'yanku suke ciki ku ji tsoron Allah ku sani 'ya'yanku amana ne Allah zai muku tambaya a su ranar alkiyama abinda yarki za ta yi ko ɗanki zai yi nauyi ne a kanki ki yi ƙoƙari ki samu tsayuwa ki yi tarbiyyar 'ya'yanki tarbiyya irin na addini sannan kamar yadda farfeso ya faɗa babu yadda za a yana daga cikin matsalar da muka samu idan uwa da uba ba su samu fahimtar juna a tsakaninsu ba karya ne su tarbiyyar 'ya'yansu dole da kai da uwar har sai kun samu kyakkyawar fahimta a tsakaninku wannan shi zai baku dama ku iya tarbiyyar su idan inda ka dosa daban inda ta dosa daban to duk ɗan da kuka haifa a tsakiyarku ku kun sa shi a matsala duk ɗan da kuka haifa kun sa shi a matsala uwa ba ta da tarbiyya wata da ɗantan ko ƴarta za ta haɗa baki amma ubansa ƙarya to ka faɗi wannan yare za a yi ta iya gyara wannan yaro uwar ce za ta ce ki ce wa babanki za mu je duba takaddunmu ne za mu je duba result ne kuma ƙarya ne ta aike ta ne to ka faɗi malam yaya wannan matan kuma za ta kira yarinya nan ta ce mata ki daina ƙarya ta isa ta ce mata duk mai ƙarya ɗan wuta ne kaga wanda za ta haɗa baki da yarta ta shirya karya wa ubansu ko ta shirya wani rashin gaskiya a waje uban ne zai ce kar ta fita ta ce ki yi sauri ki je ki dawo kafin ya dawo yaushe wannan za ta iya tarbiyya muna samu uba ne da kansa uba wadda aka ta mishi ya tarbiyyan yayan shi ne zai ɗauki sigari ya ba ma ɗansa ya je gwalo mishi wuta a murhu ya kawo mishi ya sha is true wannan bai kamata ya zama baban kowa ba ma shi kansa domin shi bai kamata a ce wannan baban wani bane saboda haka maganar tarbiyya magana ce mai kyau iyaye ba za a iya sauke wannan wajibi ba dolen dole ne dolen dole ne har sai kun zauna da iyaye kun fahimci juna sannan ku samu hanya da za ku ɗora 'ya'yan akan wannan tafarki muna roƙon Allah ya ƙara albarka ma wannan makaranta ɗaliban wannan makaranta Allah ya ƙara musu ilimi mai amfani Allah ya ba su ilimi mai amfani wadda zai amfani su duniya da lahira jagororinsu Allah ya saka musu da alkhairi shi hedimasta nasu a sheik abdulfata muna roƙon Allah ya ƙara mishi imani da lafiya da basira Allah ya taimake shi bisa wannan jagoranci da yake yi iyaye da muke tare da su da sauran shugabanni da manyan malamai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa